manuniya. ana ci gaba da tattake guri game da tangadin turgudewar tattalin arziki a Najeriya. Duk wani raɗaɗi da za a rage bai isa face man nan a dawo da shi irin yadda shi Buhari ya isko shi. Farkon shekara na 2023 sai da ya kasance kuɗin shiga Najeriya ya zama ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba. Tuni da ya ganin yadda kasashen Afirka da Faransa ta yi musu mulkin mallaka na ta taka tarkon juyin mulki ya sa masana sun fara jan hankalin manyan kungiyoyin wannan nahiya. Dole ne wajibi ne ƙungiyar AU da kungiyar ECOWAS su zauna su yi bincike su gano shin menene yake faru a cikin wani kasashe wanda yake yake karu yayi na juyin mulki a cikin wani kasashe. Sai dai kuma da alamu kokarin kuga kan da Algeria ke ta faman yi kan sallamar saka sulhu a Nijar na ci gaba da fuskantar turjiya. Bai yi ba ko kada wannan abu ba mu mare da shi ba Algeria duk abin da ta yi babu abin da ya yi. Ba za mu ba su dama ba eh, su zo yau cikin wanga matsalolin da muke fuskanta. fuskanta su kamuna wani cikas. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin na manuniya. Shiri na ɗari da talatin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka kan kawo muku duk Juma'a da sanyin safiya. Mai yiwuwa kuma sammakon sanyin safiyar ne ya sanya majalisar malaman addinin musulunci a Najeriya jan hankalin gwamnatin tarayya. Sheikh Yusuf Abdullahi Marafa shine mai binciken kuɗi na masar malaman da ya ce duk wani tallafi da gwamnatin tarayya za ta baiwa 'yan Najeriya babu wani tallafi da ya kai gwamnatin ta mai da farashin litar mai kamar yadda ta same shi a baya. Na farko dai muna son ta fahimci wannan al'amari ya bakanta ma duk wani ɗan Najeriya rayuwa. to sannan kuma mun ji gwamnati tana magana cewa za ta fito da wasu hanyoyi na rage raɗaɗin wannan al'amari da aka gudanar a wannan ƙasa to muku muna ganin duk wani raɗaɗi da za a rage ko ba da kuɗi ko ba da wani abinci bai isa ya rage raɗaɗi ga al'umma ƙasa face man nan a saukar da farashinsa yadda ake sai da lita a gidajen mai a dawo da shi irin yadda shi Buhari ya isko shi. Amma ban za a koma da shi wannan farashi da kuke so ku ce an same shi kenan za a dawo da tallafi. A'a a ita gwamnati ita ta san da za ta yi. Matukan man nan ba a dawo da shi yadda yake ba da to babu wani raɗi da za a janye ga al'umma. Kana nufin duk tallafin nan na naira miliyan dubu biyar biyar da za a ba gwamnoni a juyi da kayan abinci ba zai rage damuwan nan ba. Ai babu wata dama da zai rage domin su gwamnoni dama kansu sun ka sani. Ai ba yau an ka saba ba. To saboda haka babu wani na raɗi da za a iya yi ma ɗan Najeriya ba ce a dawo da kuɗin man nan yadda Buhari ya same shi ko ƙasa ga haka nan. Game da irin tarin tilin bashin da ya tamce Najeriya kuwa masani akan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau ne ke cewa gaske ne biyan bashi na laƙume kuɗin shigar Najeriya amma fa akwai mafita idan gwamnati za ta hau kan hanya. Lallai wato kuɗin da Najeriya take samu na shiga fiye da kashi casa'in ma yana tafiya wurin biyan bashi ne. In fact a farkon shekara na 2020 23 daga watan farko zuwa kurin watan hudu sai da ya kasance kudin shiga Najeriya ya zama ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba kuma wannan ya sakamakon irin da aka dinga karban bashin ne musamman lokacin gwamnati shugaba Buhari ana ta karban bashin ba kan gado kuma ba a ganin sakamako na yanayin raguwar rashin aikin yi yanayin raguwar talauci in muka kalla sai muga duk kusan karuwa suke yi so daga cikin matakan da za a dauka shine kaman man da muke haka ya zama ya karu ya kai daidai kiman da ake bukata sannan kuma ya zama yawan satan da ake shi ma an daina kuma an kira mata masu zuba jari a samu ayyukan yi Najeriya ta dinga samun kuɗin shiga da sauran abubuwa kuma ko da shugaba ya shigo sabo idan akwai bashi ba da zai ce ba zai biya ba dole za a biya amma ana kokari a ga cewa an ɗauki manufofi na cikin gida waɗanda za a dinga amfani da su ana samun kuɗi ba tare da an dinga ciwo bashi ba wanda kuma wannan zai iya yiwa muna da hanyoyi daban-daban muna da ma'adanai ga sunan birjik daban-daban wanda za a iya bugo da su ta yadda za mu samu mu dinga samun kuɗin shiga ga bangaren noma ga bangaren masana'antu ga bangaren yawan jama'an da muke da shi duk waɗannan hanyoyi ne ga maganar ICT din nan wato kimiyyar fasaha na zamani wanda duk in za a bi su za a samu kuɗaɗen da ba sai lalle an dinga cewa wannan bashin ba. Da lamu dai hauhawar hayyakewa gwamnatocin da aka zaɓa da soji ke yi ta hanyar juyin mulki na nema ya kawo demokaradiyya ta waya. Sai dai kuma tun masana tarihin siyasar duniya irin su Dabta Shu'abu Shehu Aliyu na Arewa House na ganin akwai buƙatar juyin mulkin da aka yi a Gabon ya wa ƙungiyoyin wannan nahiya ta Afirka matashiya. ƙasa ce tun da ta samu injin kai a bakwai umar bago mahaifin wannan shi wanda aka hambar yanzu yake mulki sai da shekara biyu yana mulki bayan da ya rasu aka zo aka zaɓi shi wannan ɗansa ali bago ya gaji mahaifinsa to alibago ya hau garin mulki ya alƙawarin cewa zai kawo sosai musamman ta fuskan ah, masana'antu da sauransu to amma ba wani abu da ya canza baya ga wannan ah, shugaban ƙasa ne da ake ganin cewa bai da ƙosashen lafiya kullum yana hanyar zuwa kasan faransa domin neman ah, lafiyansa alhali kuma san ina so kuma ci gaba da harkokin eh, da wama akan garin mulki sauraka juyin mulkin da aka yi ya biyo bayan zaɓe da aka gudanar aka zo aka ayyana cewa shi ne ƙara lashe zaɓe karo na uku wanda mutane sun fito kan titi sun dinga tawa cewa zaɓen ba yi zaɓe na gaskiya da gaskiya ba amma dai dole ne wajibi ne ƙungiyar AU da ƙungiyar ECOWAS su zauna su yi bincike su gano shin menene yake faruwa a cikin wani ƙasashe wanda yake ƙara dawo da yanayi da kuma yayi na juyin mulki a cikin wani ƙasashe a cikin gaba domin dole ne mu tabbatar cewa mulkin demokradiyya ya zama da sa kuma an ci gaba da yinsa a cikin kasashen afirka amma me yasa yaje mulki yake zama sabon yayi a cikin wannan yankin din tun bayan yunkurin shiga tsakani don sulhun da algeria ta ce za ta yi wa nijar da sojojin da suka yi mata juyin mulki wasu 'yan ƙasar suka fara kallon abin a matsayin tatsuniya malam idrisa waziri na cikin na hannun daman hambararren shugaban na nijar amma ya ce tasirin shiga tsakani da algeria ke son yi fa ma abu ne mai kamar wuya. Ita Algeria ba mamba ce ba ta ECOWAS. Kuma Algeria ba ta da uh, wani sani bisa Niger, ban ce ta san gwamnatin Niger ba. Kuma inda Algeria tana iya zamantowa mai shiga tsakani kuma ta samu galaba. Yau fiye da shekara talatin Algeria take cikin uh, galaba ta mai shiga tsakani cikin matsalolin da sun ka handabi Mali. Kuma babu wanda ya ga Algeria ta taka rawal a zo a gani cikin wannan rikicin. Kenan uh, yau yau cikin matsalolin da muke fuskanta ita aljeri ba mai shiga tsakani ba ce. Kenan ba za mu ba su dama ba eh, su zo yau cikin wanga matsalolin da muke fuskanta su kamuna wani cikas. In Algeria kamar kasashe wa'anda ke ji muna haushi wa'anda ke son su kama muna don mu warware wa'anga matsalolin da muke ciki sai su fuskanci kungiyar eh, CDAO ita ce yau da wannan daraja eh, ta mai shiga tsakani su kai musu taimako na mu samu mu warware wa'anga matsalolin da muke Shima ciki. Shi ma dai shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Nijar kamar Sama'ila Muhammadu ya ce babu yadda za a yi ma dai Nijar ta marabci maganar kutsa kai daga Algeria. Wani mataki da sun kai magana da shi mataki wanda suka yi magana wata shidda. Mu 'yan Nijar ba mu lamunce da wannan kuma har abada ba za mu lamunce da wannan ba. Saboda wata shidda na mulki kuma a nema a mai da wasu tsohin ma'ikanta na bai yi ba ko kaɗa wannan abu ba mu mare da shi ba Algeria duk abin da ta yi propose babu abin da ya yi abu guda ɗaya ne na harkar zaman lahiya wannan mu yan nijar uwan mu guda uban mu guda muna fata Allah ya sa mu gane ma juna mu zamna tare mu haɗa kai mu gina ƙasar mu saboda babu wanda yake izawa ya gina ƙasar mu sama gare mu ƙasar Algeria ta san da cewa yan nijar maza da mata matasan nijar ƙungiyoyi kowa yana baya ga wannan gwamnati sabuwa ta soji abu ne wanda mu ɗaya muka san kai ɗan da ɗakin ka kai kasa inda yake maka yoyo mu mu muna fata shi yadda president Chani yake shekara uku ya diba ya gani ya aza Nijar saman tafarki na gaske wanda ko aljani ya zo ikon Nijar dole ya yi dan Nijar adalci. iyaka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake kiɗi musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar ne su yi sallamar sakin kujerun da da su ne dama suke ta faman fariya kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro miliyan da kwaje a cikin wannan shiri musamman ma da ya sulamu mini barman jamhuriyar Nijar da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wata hayaniya. Ni Isa lau likara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.